This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da wannan safiya ga kuma cikakkun labaran duniyar tare da ni Murtala Faruk Sanyin na. Sakatariyar Baitul Malin Amurka Janet Yellen ta ce hukumar ta na bukatar fara daukar muhimman matakai ko kuma kididdiga ta musamman tare da zimmar hana kasar kaiwa makurar cin bashi da wuri tun daga ranar 14 ga watan Janairu. ta bayyana hakan ne a cikin wata wasiƙa da aka aike wa shugabannin majalisar dokoki da yammacin jiya juma'a ma'aikatar ta taɓa ɗaukar irin wannan mataki a can baya amma da zarar waɗannan matakan suka ƙare aiki gwamnati na fuskantar barazanar kasa biyan bashin da ake binta har sai dai idan 'yan majalisar dokoki da shugaban ƙasa sun amince su ƙara ɗaga ƙayyadaddun matakin karɓar bashi na gwamnatin amurka lamarin na zuwa ne bayan shugaba joe biden ya rattaba hannu kan wani ƙuduri zuwa doka a makon da ya gabata wanda ya hana rufewar ayyukan gwamnati amma bai hada da babbar bukatar zababben shugaban amurka donald trump na neman kara adadin bashi na kasar ba sojojin isra'ila sun kai samame a asibitin kamal adwan a jiya juma'a daya daga cikin cibiyoyin kiwon lafiya uku da ke gefen arewacin gaza inda suka kona manyan sassa tare da tilastawa marasa lafiya da wasu ɗaruruwan mutane barin wurin a cewar jami'an kiwon lafiya na gaza dakarun tsaron isra'ila sun musanta shiga ko kuma kona ginin asibitin ma'aikatar lafiya ta hamas ta gaza ta ce sadarwa ta yanke tsakaninta da ma'aikatan da ke cikin asibitin wadda ke arewacin birnin beit lahiya kamfanin dillancin labarai na associated press ya ce ba za a iya tantance ainihin abin da ya faru kai tsaye ba saboda sojojin isra'ila su hana 'yan jaridar kasashen waje shiga zirin gaza a jiya juma'a rundunar sojin isra'ila ta ce ta kaddamar da hare-hare kan mayakan hamas da ke kusa da asibitin kuma ta umarci mutane da su fice daga asibitin amma ta musanta cewa sojojin nata sun shiga a ciki rundunar sojin ta faɗa wata sanarwa cewa asibitin ta kasance wata muhimmiyar mafaka ga kungiyoyin 'yan ta'adda kuma ana ci gaba da amfani da ita a matsayin maɓoyar 'yan ta'addan to sai dai jami'an asibitin sun musanta wannan ikirari. Labaran suna zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO ya ce ba shi da tabbacin cewa zai iya tsira da rayuwarsa a wani harin da jiragen saman yakin Isra'ila suka kai kan babban filin jirgin saman Yemen a cikin jerin hare-haren da take kaiwa kan 'yan tawayen Huti masu alaka da Iran. Darakta janar na hukumar ta WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce bama da suka fada kan ginin suna da matukar da hankali ta yadda kunnuwansa suka yi ta rugugi har 'yan kwanaki bayan harin tedros ya ce nan take aka tabbatar da cewa an kai harin ne a filin jirgin yana mai bayyana yadda mutane suka shiga cikin rudani a wurin bayan fashewar wasu bama kusan hudu ɗaya daga cikinsu kusa da inda yake zaune dab da ɗakin jiran matafiya tedros ya ce shi da takwarorinsa sun makale a filin jirgin saman na tsawon sa'a guda ko abin da ya fi haka a yayin da ya ta jiyo karar abin da ya yi zaton jiragen sama maras matuka ne ke shawagi a sama lamarin da ya haddasa damuwar cewa za su iya sake buɗe wuta harin na isra'ila kan yemen ya uku ne bayan da mayakan huti suka yi ta harba rokoki da makamai zuwa isra'ila a wani abin da suka bayyana a matsayin nuna goyon baya ga falasɗinawa a gaza a jiya juma'a kungiyoyin kare hakkin bil'adama da lauyoyi da 'yan siyasa a kasar kenya sun bayyana matukar damuwa kan yadda aka sake sabunta yawaitar sace-sacen mutane inda ake auna masu sukan lamirin gwamnati an shirya wata 'yar karamar zanga-zanga a garin embu da ke arewa maso gabashin kasar inda wani matashi mai shekaru 24 bile muwangi ya ɓace a ƙarshen makon da ya gabata an zargi dakarun tsaron kasar da ke yankin gabashin afirka da kamawa da tsare mutane da dama ba bisa ka'ida ba tun bayan zanga-zangar adawa da gwamnati da matasa suka yi a watannin yuni da yuli 'yan sanda sun musanta hannu a lamarin amma masu fafutuka sun saka ayar tambaya kan dalilin da ya sa ba a ganin suna gudanar da bincike kan bacewar mutanen ƙungiyar lauyoyin kenya ta ce musantawar da babban sufeto janar na 'yan sanda ya yi a baya-bayan nan bai isa ba. tana mai kira da ya ɗauki tsauraran matakai akan masu sace mutanen ko kuma ya yi murabus ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta human rights watch ta faɗa a farkon wannan shekara cewa bincikenta ya nuna yatsa kan wata runduna ta musamman da aka kafa daga hukumomin tsaro da dama. labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. alaikum mu da asuba da fatar an wayi gari lafiya na sanyi na barka da ganin asabar ta karshe a shekara ta 2024 da fata an shekara lafiya. an shekara lafiya da sanyin na. A lafiya kalau muka shekaru alhamdulillah malama Grace kuma barka mu da ganin wannan rana da ke da duk masu sauraron mu. Ai kuwa godiya godiya ga Allah mm, shekara kwana. Shekara kwana. Har yau na sanyi na muna batun asabar ta ƙarshe kamar jiya aka aka shiga shekara ta 2025 wallahi lafiya kenan wallahi ko kamar jiya kamar kamar kamar dai an kwanta an tashi an kwanta an tashi kenan. shekara ta haka haka kuma a haka a haka a haka duk kwanakin mu ne suke tafiya fa haka ne haka ne ana ƙara tsufa ana ana shekaru na ƙaruwa kwanaki suna raguwa na waɗanda Allah ya ɗiba mana a wannan duniya ko to Allah ya sa sauran kwanaki da suka rage mana mu yi abin da Allah ke so. To amin sun ma'anin malama Grace. Mu kyautata ma al'umma mu yi. Mu kyautata ma al'umma mu yi. A kyautata ma al'umma zaman lafiya Allah ya kara mana kaunar juna da haƙurin zaman tare aka ce zo mu zauna zo mu saba ko. Gaskiya ne malama Grace amin sun ma'anin. Wato kamar yadda muka alkawata yau ma waka zalika za mu baya su ma'abota wannan shirin daman sada zumunci da bakinsu da kuma bayyana labarin da ya fi birge su a wannan shekarar da take karewa kai kuma bakon sa aka ce alkawali kaya eh, amma bari mu fara da eh, ai ban mance ba to ba karki damu ba ki da <laughs> damu <laughs> ne Suleiman Adam Eh, daga jihar Bauchi a karamar hukumar Toro a kuma a garin magamagumo Gumau. Ina gaida akwai babba abokina wani mutumin zamali Ali Zamfara shine babba abokina yana tsahe eh, ina gaida shi kuma ina gaida alhaji baba ali a cikin garin jos kuma ina gaida akwai malam sha'adu daga jihar benue zakiya ina gaida akwai malam umar daga garin ukari jihar taraba kuma ina gaida akwai injiniya ibrahim adamu daga nan garin abuja eh, ina fata suna nan lafiya Maryam ke magana daga Accra kasan Ghana. Gaskiya biyu kun taka rawan gani, taka rawan gani sosai. Saboda ba mu saulare ku ba, ba mu jin daɗi. Sa muna gaida kowa, yan aikin wajen duka muna gaida kowa. Kuma Allah kai mu sabon shekara, Allah mai muna mun gode mu Allah da muka kai sabon shekaran ga. Gaskiya batun bari a wuce da Anti Aleri da sauran da suke kawo muna masha Allah wala muna mutukan muna sosai. sosai muna jin dadin labarai na wale na fulana eh, mai shike kwance a hospital aka kashe light aka kawo kendrick ce ci kendrick nan ya kuma sha ruwa lai na tuna da wannan labarin ina mutukan dariya lai na gaida kowa salamu alaikum sunana malam isa daga akara ghana eh, godiya muke da voa irin kokai da muke mana Eh, godiya muke na farko da Allah ya kawo mu wannan karshe na wannan shekara muna fatan Allah ya sa mu shiga sabon shekara la mai lafiya ku duka ma'aikatan VOA muna gaida ku da irin kokarin da kuke na'am a bari ya wuce labarin da ke bayan dariya shine batudi na bagobiri da hulani dan sanda batun satan da aka yi eh, wannan labarin gaskiya kowane lokaci na tuna yana burge ni yana sani dariya kwarai huta lafiya Allah kai mu sabon shekara maimaita mana godiya muke VOA. ce ba da wuya na Santa Maria kira gana A bar ya huce Allah ya saka muku da alheri muna jin daɗi gaskiya ni dai ban ji shi ba shi na sha farastam saboda yanda nake ji shi ka ji shi yi dariya ko ne zaka ji ka yi dariya har ka rasa ma yanda zaka yi. Alhamdulillah. Wani labari da kuka baye wani baba ne ke shiga gidajen mutane doki takalman su yana son suna wannan. Shi wannan labari ya bani mamaki wallahi da kuma wanda ya hau kan tudu kuma kayan abincin shi da abin da zai tayar da shi duka ya hau ya kare sannan kayan duka zuwa kasan nan shi ma ya bani mamaki kuma mun gode bar ya huce shi ke kare rabon wani alhamdulillahi mun gode muku kwarai ina gaida babana alhaji mazu fadama ina gaida yan najeriya dukkan ina gaida ku ina gaida ku da kanku masu aikin a bar ya huce wallahi kuna kokari sosai sosai sosai grace alheri muna gaida ke muna gaida sauran masu aikin duka staff masu aikin kunan duka muna gaida kowa ina gaida kowa ina jin daɗi gaskiya ina jin daɗi sosai sosai sosai ina da mutanen Ghana kuma da irin kokarin da aka yi election da muka yi muka je bismillah muka kare alhamdulillah kuma ina da mutanen Ghana duka da farko dai sunana Muhammad Laura Rabiu Sani zan yi amfani da wannan dama na gaida mahaifina wato Malam Rabiu Sani da ma mahaifiyata Min Abdullahi da ma irin su Umar Abdullahi Umar Ibrahim Tijjani Isa Mustafa Bukar Aisha Muhammad Fatima Ibrahim sana gaskiya shirye da suke burge ni a muryar Amurka shine akwai wato shirin tsaka mai wuya da kuma domin iyali gaskiya wannan shirye-shirye na ilmantar kayan sarari da kuma bani nishaɗi a koda yaushe. A sunana Umar Abdullahi farko ina gaishe da masoyiyata Fatima ina gaishe da Antina fatima ina gaishe da mahaifina abdullahi ina gaishe da kanwata halima da yayata maryam da kuma yayana ibrahim to muna fatan allah ya sa mu shiga cikin wannan shekara tare da sa'a da kuma cimma nasarori da abin da muke so mu cimma a gaba musamman a sabon shekara ina saurara kwarai da gaske kuma shirye-shiryen suna matukar nishadantarwa ilmantarwa hada da faɗakarwa salamu alaikum sunana mustapha suman alhamdulillah na samu daman da zan gaishe gaishe da mutane daman karshen shekara ina gaishe da wana alhaji awaji da ishaku ali da shatima usman da mala yaro alhamdulillah allah ya sa sabon shekarar da na shiga allah ya bamu zaman lafiya da kwanciyar hankali a ciki kuma gaskiya ina jin shiri ciki mai gaskiya na radio american nan yana yana yana gamshe da mu sosai sosai sunana ya ce nusa setu daga abuja na son gaida mama na na maman ki take tana karu na so kuwan gaida yan uwana da matansu da ƙananan yaran su ina son su sosai ina son ce dai ai christmas lafiya yanzu muna shirye-shirye ana an fara soye-soye yanzu ana cincin ana wani da wani dai na shirye-shirye kika fi son ji a voa hausa dukkansu ina so suna da daɗi suna kuma suna da faɗakarwa su ina so wancan lafiya uwar jikin nan ina koya min inda zan kula da lafiya na ina son su duka to mun gode sosai mun gode sunana Alhaji Abubakar Suleiman daga jihar Gombe na farko dai zan so in gaida hakimin garinmu Yuba ina son kuma in gaida duk yan uwa da abokan arziki wanda suke ƙauyen da ake ce da ita yuwar a balanga local government na gombe state ina kuma so in gaida masoyan honorable ali isa jesse wakilinmu a majalisa na tarayya kuma ina son gaida iyalina da matata da 'ya'yana duk da cewa ba sa can ƙauye suna nan a abuja suna zama za su yi kirsimeti a can da yan uwana kamar antina anti hajara da ya'yanta da kuma retired chief george na gombe kamar wanda yake kamar uba ne gare ni justice sakila wa heman wannan ina fata zai kirsimeti lafiya lau da iyalansa da yan uwa duka sunana lois sambo ina abuja ina so in ma mamana babana kannina da abokana na gaisuwar christmas da fata za a yi christmas lafiya suna ina ne suna kaduna to na shirye-shirye ne suka fi ka'itar da ke a voa gaskiya da yawan su ina so amma na fi son eh. matasa duniyar gizo eh. to mun gode sosai yawa na gode eh, a gaskiya wannan shiri naku da kuke yi na bar ya wuce shi kan rabon wani shiri ne wato mai karatarwa shiri ne wato na hada zumunci da kuma wato eh, ba mu dama mu da muke musamman wato kasashe da yake daban-daban da ko 'yan uwanmu da iyayenmu eh, wallahi shiri ne mai kyau kuna jin daɗi wannan shiri ne saboda haka daman da ke bani ina mika wato gaisuwa na ga iyaye na tukuna wanda suke kasar nan kasar kamaru a can birnin dare wato hajiya zainab na gaishe ta da kuma duk yan suke can ina da kuma yan uwa nan da nake gaishe su ma a nan duwala eh a gaskiya hajiya maimuna wato wannan shiri na abar ya wuce shi kawo rabon wani a gaskiya shiri ne mai kayatarwa sosai domin a ciki ana magana wato ana shirye-shirye na wato batun zamantakewar wato rayuwar duniya wato shiri ne da ba na taba rasa shi gaskiya gaskiya muna nishadantuwa da wannan shiri kuma abin da ya fi burge ne a ciki abu biyu ne ɗaya ne zuwa biyu kamar yadda ake sada zumunta na farko na biyu kuma yadda ake kawo labari na harkokin siyasa to gaskiya kamar yadda ake bamu dama zan miƙa nima gaisuwa ta ga masoyina alhaji mustapha a nan birnin duwala wanda ranar sha uku ga watan disamba ya gudanar da wato happy birthday din shi ko kuma na ce zagayowar ranar haihuwarsa wanda ɗaya ne kwanaki ɗaya ne a tsakanina da shi ni kuma sha biyu ga wata ina gaishe shi ina masa fatan alhairi da fatan shekaru masu yawa sai kuma iyayena a birnin yawunde hajiya a sama'u da babana alhaji abdullahi a birnin yawun da briketeri madam grace allah ya saka da alhairi da sauran ma'aikatan voa Assalamu alaikum VOA Hausa sunana Atiku ɗan Yarbawa Barbarejo ina mika dubun gaisuwa da fatan alheri zuwa ga ɗaukacin ma'aikatan ku maza da matanku da wakilan ku a duk inda suke a duniya Allah ya kara muku kwazo da hazaƙa tsawon shekarun da kuka kwashe kuna ilmantar da mu da wayar da kanmu da kuma faɗakar da mu Allah ya saka muku da alheri Allah ya kara ɗaukaka wannan tasha ta VOA Hausa mai albarka Allah ya saka muku da alheri ina kuma amfani da wannan damar wajen wajen gaida 'yan uwa da abokan arziki musamman mahaifiyata malama fati wadda aka fi sani da tuni a garin barbarejon kwara ina gaida yayana gajeru shehu mai shago bakin kasuwa barbarejo ina gaida kanena jibirin altine ina gaida nura mai kemis ina gaida makwabcina abu cansa da yayansa muhammadu sani dan umma ina gaida dan uwana labaran dalma ina kuma gaida makwabcina bala bature ina gaida dukkanin al'umma garin barbarejo da kewaye baki daya ina gaida 'yan grup mu ma'ana 'yan ƙungiyar mu ta Barbarejo Youth Development Association ina gaida Sheikh Mustapha Ibrahim a nan Ghana ina kuma gaida Sheikh Isa Jibrin Abbas Mai Rago ina gaida Sheikh Idris Abdullah labarin da ya fi ɗaukan hankali na a wannan shekarar mai karewa gaskiya labarin jan gebe idan ban manta ba na manta sunansa wannan wadan nan na zamfara lokacin da suke tafiya shi da direbansa barayin daji suka tare su bayan sun tare su su sai suka ce ya fito mana bayan ya fito sai suka ga a ga mutum nan dai gashi dai gashi dai ko kunkuru bai kawo ma'ana dan wada da shi sai barayin suka zo suna ba shi hakuri a yalla bai ya hakuri ba mu san kai bane sun dauka wani aljani ne suka tare to gaskiya Allah wannan labarin ya matukar ban dariya kuma ne ina ga duk yayi fintinkau ga labaran da kuka bayar musamman ma bayan ma sun tafi barayin sun ce su wuce sai yake tambayar direban sa ina waya ka sai ce ai daga cikin barayin wani ya karbi wayar sai ce to mu koma an karba ma wayar ka yace a mai gida ai haka yace mu koma wannan dawo da suka yi kuma barayin har yanzu suna nan cikin razana da tsoro da fargaba wai ba su sadu da ba suka ci gaba da ba hakuri har babban yake wa ya karbi wayar shi sai ya ce ga can aka je daga cikin barayin har ya cire sim din ya karbo wayar aka bashi suka wuce gaskiya Allah wannan labarin ya matukar ratsa ne da fatan basira Allah ƙara Allah ƙara ɗaukaka Allah ya sa mu shiga sabuwar shekarar miladiya ta 2020 cikin sa'a alhamdulillah na gode VOA Hausa. kaji nasu kai kuma fa to ni labarin da <laughs> wato eh, cikin shekarar nan labarin da ya fi burge ni ina ga akwai wani mai sauraron mu ne ya bada shi ko dai na fulani a makka ne ya fi burge a ba shi bane ba malama grace wannan ne dai ah. wannan wannan <laughs> ah. labarin turakin jangebe wannan din na malama gare shi ya fi burge ni amma ba sai na faɗe shi ba masu saurari yan sun sani suna iya ko kuma suna iya bibiyar mu ta shafukan mu na abin nan. Eh. In kuma ba su tuna ba su je shafin su je yawwa shafin mu na intanet na Allah da za su same za su <laughs> gaskiya ne sannan kuma sannan na biyu wanda ya abin nan kuma wannan kuma wani labari ne da wannan um, uh, aboki aiki dan uwa daga jihar zamfara wato ina nufin honorable ibrahim dosara isar da ya hira da wani uh, malam dogo ake kiran shi a abin nan eh, eh. yawa wanda ya zo shi wai a kira masa wai inda budurwarsa aka ji wai a kira mashi eh, ya ce zance ko da ya shiga cikin gida sai kowa <laughs> sai kowa da shi abokin shi da shi da abokin <laughs> wajen ya tafi sakkwato sakkwato kowa eh, abin nan daga filin jirgi kowa gansu a bar su su kaɗai zai ce wallahi aljannu ne waɗannan <laughs> su kawo bai babur Da gaskiya waɗannan labaran su suka fi burge ni suka su wato kullum tuna su ina jin dariya zan yi har su gida ya ce wa da ah, gaskiya tunani kaɗai kawai <laughs> bushe da dariya gaskiya ne ba mota wannan shirin shekara mai zuwa za mu so ku ta aiko mana da ku faɗa da bakin ku labaran nan mm. to kamar da muka saba na sanyi na shi mako mai zuwa idan Allah ya nuna mana wannan shekara ta ƙara. kare to mako mai zuwa ma'abota wanda shirin za mu ba ku dama ku mika gaisuwar sabuwar shekara sabuwar shekara da kuma fatan da kuke da shi eh, eh yawwa a shekarar da za a shiga da iko Allah. shekarar Allah da haka ne. To Allah ya nuna mana kamar yadda eh, muka saba za ku iya tuntuɓa mu ku aiko za ku iya aiko ku nada ku aiko mana ta hanyar imel za ku kuma iya aikowa ta wannan a hanyar whatsapp duk dai wanda ya muku daidai sai mun ji daga gare ku da haka ne to eh to mun ga malama juli na daga mana hannu sabili da haka tilas mu ja birki na yanzu a madadin murtala faruk zanyin na alheri ke muku fata alheri da ko fata allah ba mu zaman lafiya da abin da lafiya ta ce allah ya nuna mana sabuwar shekara shekara ta 2025 a cikin alherinsa da alheri. kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya.